bayan da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya isa ƙasar turkiya a jiya yau shugaban ya fara ziyarar aiki ta wuni ɗaya kafin gobe idan allah ya kai mu ya shiga kuma tattaunawa a ƙungiyar nan ta ƙasashe masu matsakaicin arziki su takwas ƙasashen da suka hada da malaysia da pakistan da bangladesh da egypt da indonesia da iran da turkiya da kuma ita kanta najeriya a yau dai ganar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na Turkiya Mr. tasib Erdogan sun amince bisa ga kyakkyawan manufa cewa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yaƙar ta'addanci da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Da yake Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya na cikin tawagar shugaban Muhammadu Buhari. na tuntuɓe shi domin in ji ƙarin bayani dangane da abubuwan da shugaban ya fara tattaunawa a yau To na farko dai ka san akwai muhimman abubuwa kamar guda uku da mu da muka tashi tafiya muka zo da su a zukatunmu ko a zuciyar shugaban ƙasa namu. Na farko dai akwai bukatar haɗin kai da goyon bayan juna akan matsalar yaƙi da ta'addanci. Saboda duka ƙasashen mu guda biyu suna da matsala da ta'addanci. Su kai tsaye na ISIS da Daesh da suke fama da su a nan. Mu kuma Boko Haram da yake tana da dangantaka da ISIS ɗin nan. banda haka kuma akwai kungiyoyi na fituna na cikin gida kai katon suna da nasu waɗanda suka ce wanda suka yi kokarin juyin mulki a shekara da ta wuce suka ce 'yan ta'adda ne su kuma ka san akwai 'yan ta'adda na bangaren eh, kudu maso gabas na najeriya 'yan ipob da har a cikinsu aka ce suna da dangantaka da wasu jami'ai a nan turkiya saboda haka wato magana ce kama mana mu kama musu akan wannan magana banda haka akwai maganganu kamar da suka shafi tattalin arziki da bukatar nemo masu zuba jari su zo najeriya su kafa masana'antu eh, da harkar kawo ci gaban tattalin arziki bangaren noma bangaren ilimi ɓangaren man fetur da sufuri da kuma abarwa. To kamar a wannan ganawar ta farko da aka yi, shin an ga masu saka jarin nan an ga mayan jami'an kasar Turkiyya din kamar masu kula da sha'anin noma ko cinikayya da suka halarci wannan ganawar kuma in an yi ah, daga bangaren Najeriya a akwai da kamar za su gana da su din ne ko me aka yi aka yi. Wato a'a babu eh, babu tawaga ta 'yan kasuwa a wannan ziyara amma kai ka san irin shugabanci na shugaba Erdogan na Turki shugaba ne mai karfi ne cikakken iko a yau a wannan tsarin mulki nasu shi cewa waye zai turo su masu zuba jari akan harka kamar yanzu matacin man fetur da ya ce kasancewa na tsira tana da matsala da matacin man fetur zai turo su zo su kaba yanzu kamar masana'antar tseren makamai na soja din nan wanda yarjejeniya da muka yi akan horo na soja A'a yanzu sun yadda cewa za su zo najeriya haɓaka wannan masana'anta da take kaduna wato dicon defense industries corporation mu a kawo kamfanoni daga turkey su zo najeriya su fara kera makamai irin na soja akwai yarjejeniyoyi da suka shafi kamar harkar ilimi musayar ɗalibai musayar malamai na jami'o'i da manyan 'yan boko wato dangantaka ce dai mai zurfi yadda kuma ake fata za a faɗaɗa ta yayin da aka fara aiki da ita shugaban Muhammadu Buhari ya samu sakamako na kwamitoci daban-daban da aka zama da su sai a aiwatar da aka abin da aka yi alkawari a kansu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ɗaya daga cikin 'yan tawagar da shugaba Muhammadu Buhari ya je da su domin gudanar da ziyarar aiki ta ƙasar Turkiya da kuma halartar taron ƙasashen na masu matsatacin arziki su takwas da ke gudana a Istanbul. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Nigeria.